عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه wasu idatin duniya bi anwari shurufe amma ba a uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wanda ya ja kwanan mu zuwa wannan yammaci mai albarka daren litinin 22 ga watan safar hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɗa mu a cikin wannan cibiya mai albarka markazin salafiya lamba arba'in da shida a kan titin majalar tudun wada zariya a garinmu na kaduna a ƙasarmu ta najeriya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu ya datar da mu zuwa aikata abin da yake so ya yadda da shi idan ya ba mu damun haka ko muna roƙonsa ya tausaya mana ya karba mana yan uwa wannan shine majalisunmu na goma wanda ba mu gushe ba a cikinsa muna ƙoƙarin kutsawa cikin wannan littafi mai albarka littafi mai matsayin gaske a hagen tace ɗabi'u da fuskantar da zukatan ɗaliban ilimi zuwa farar hanya akan tafarkinsu na neman ilimi littafin imam abubakar muhammad ibn al-hussein al'ajuri rahimahullah wanda ya rasu shekara ta 360 yan uwa wannan majalisin ko wannan littafin da muke karanta a wannan majalisin yana ƙara nuna mana albarkar ilimi bawan Allah nan yanzu shekararsa yanzu da muka faɗa ya rasu shi hijira tana da shekara dubu eh, tana da shekara sittin yanzu fiye da shekara dubu ɗaya da nawa da ɗari da kusan arba'in ko da wani abu makamancin haka baya duniya amma ga shi nan yana da rai ta ina yake da rai yanzu nan ana rubuta masa lada ana rubuta masa lada saboda mai saboda aikin alkhairin da ya shuka shi yasa babu kasuwanci mai riba irin harkar ilimi harkar ilimi ba ana yin ta bane in an rasa abin da za a yi a'a ita ce abin yi mun fahimta sai wanda Allah ya zaba ne ya masa kyauta a yake ganin kanshi a harka da tafarki na ilimi kuma Allah ya masa gyadar doguwa ya kasance da gyadar gajerar da kaurin duka misali a ce kuma ya kasance dan Allah yake dan neman yardar Allah to tilka asharatun kamila ana ni'ima ta gama cika kenan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da neman yardarsa akan duk abin da zamu yi ya Allah karka sanya raban shay'an ko wani a cikin mutane ko waye shi a cikin ayyukan muna masu amfani da wannan damar kafin mu ci gaba an yi rashe-rashe a garin nan yan uwa da abokan arziki makusanta a cikin sati ɗaya da sati biyun nan jiya da shekaran jiya da wasu garuruwan ma ɗaliban ilimi da waɗanda suke da alaƙa da su da sauran mutanen gari muna roƙon Allah su wata ala ya musu gafara da lullube su da rahamarsa daga cikin waɗannan bayan Allah akwai ɗan masoyinmu Abdulmalik ɗan gidan Malam Jafar rahimahullah ko rahimahumallah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya musu gafara gaba ɗaya ya lullube su da rahamarsa ya rasu sanadiyar accident ko hatsari da yayi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kankana zunubansa ya da sauran waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma da muke da rai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya mana agaji ya fuskantar da zukatan mu wajen tafiya akan tafarkin da yake so ya da shi yan uwa ko mutum bai so ya lura to mutuwa sai ta lura da shi ko mutum bai so ya hankalta mutuwa sai ta sa ya sai ta hankaltar da shi ko mun sha'afar mutum da shagalarsa sai ta tashe shi daga bacci ta kwankwasa kofar zuciyar shi ta ce masa kai hankali fa ga inda take fuskanta shi yasa mai hangen nesa a cikin al'umma shine wanda ya samu izina da darasi daga irin waɗannan mace-macen da ake yi ya yi ƙoƙari ya gyara ya yi ƙoƙari ya tace ya nesanci abinda Allah bai so iyakan yansa dama can Allah bai yi ka ka zama mala'ika ba la ya suna Allah ma ya faru na mayu? an san dama za ka saba masa shi ya sa hadisin ingantacce ko ma'anonin hadisai ingantattu suka tabbatar da yadda Allah yake sha'awar yake son wanda zai saba masa kuma nan da nan ya tuno da girman Allah da afuwansa da rahamarsa sai ya koma ga Allah ya rinsuna a gaban Allah ya ce ya Allah na su saboda haka yan uwa wannan kira ne gare ni gare ku gaba daya mu yi kokari mu yi kokari iyakan yin mu mu yi abin da Allah yake so ina da wani aboki dan Ghana wata rana mun je baki a wani yaro su haka sai muna fitowa sai yake cewa mun san yan Ghana su malam a wajen su shine shehu shehu suke cewa sai mun ce shehu aljanna dole mu shige ta ba ba yana nufin dole a haƙƙin Allah ba ma'ana dole mu mi aikin aljanna kawai ce shehu aljanna nan dole mu shige ta ma'ana dole kawai mu bar komai mu fuskanci Allah ne abin da Allah yake so kuma wannan ita ce maganar gaskiya duk fa abin da za ka gani gabas da yamma kudu da arewa komai a kusa da kai ko a nesa an yi shi ne domin ya taimake ka wajen samun aljanna an yi shi ne domin ya taimake ka wajen bin Allah an yi shi ne domin ya karfafi zuciyarka da gabanka wajen miƙewa da miƙa wuya zuwa ga Allah dukkan wani abin da za ka kalla a kusa da kai ko a nesa in bai yi wannan ba bai da amfani a wajenka kuma ta ya zama nadama a wajen saboda rahamar Allah da tausayinsa da tabbatar mana da cewa duk abin da za ka yi ana nan fa ana so dai ka koma ga Allah ne ka tuba Allah zai maka gafara wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله يتشي ني إن جاء الله ني ني يوان غافر تاما واني لمن تاب غواني يتوبا wa amana sai baka lura sai aka ma fara gabatar da tuba sannan imani to ai imani shine asali ya kamata a ce wa inni la liman amana wa taba ne ko to wa inni la liman taba wa amana da ya tuba sai ya ƙara miƙar da imanin shi ya miƙa wuya ga Allah cikakkiyar miƙawa sun tada sannan ya shiryu ya kaɓu akan tafarkin Allah irin wannan to yayi kaza yayi kaza yayi kaza wanda Allah zai so ranar tashi alkiyama ba za ma a kalle su ba Allah zai masa gafara haka nan Allah ya ce walladina idza fa'alu fahishatan muminai waɗanda suke gogorewa suke competition wajen neman aljanna daga cikin sifofinsu, akwai idza fa'alu fahishatan idan suka yi aikin asha suka saba ma Allah aw zalamu anfusahum ai wa zalamu anfusahum sannan suka zalunci kansu saboda aikin asha da zanibi zaluntar kai zakarullah sai su tuno da Allah ta yaya za su tuno da Allah girman Allah martabar Allah kamalar Allah ƙudurarsa buwayarsa mulkinsa azabarsa ta wannan bangaren ta wani bangaren kuma su tuno da rahamarsa jin kansa da tausayinsa su tuno cewa shi ya halicce su to kuma ya za su saba masa yana tsananin son su fiye da yadda suke son kansu ya za a yi su ne son ta kansu da shi fastaghfiru da dhunubihim sai su ce ya Allah mun tuba sai su zubar da makaman sabon Allah ya Allah mun tuba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ko kusa ko alama ba sa dawwama akan saba ma Allah ba sa ci gaba da sabon Allah da aikin zunubin da suke idan mutum yayi wannan Allah zai karbi tubansa kowane irin sako yayi komun girman shi in dai da tsakanin shi da Allah ne yau ya tuba ya ce ya Allah na tuba shi kenan fa an yi dilitin ya man'ada sun ma'atada sun maktaraf sun ma'atada sun mar'awa sun ma'ataraf abshir bi qawlin lahi fi ayatihi in in yantahu yughfar lahum ma mawaki ne hikima yake cewa ya man'ada ya wanda ya kutsa ma dajin saban Allah sun da ya wuce gona da iri wajen saban Allah sun maktarar ya sheke ayarsa na saban Allah sai ya ce sun mantaha daga baya kuma sai ya tuba ya bari sun mar'awa sai ya datse dokinsa mai kutsawa cikin saban Allah sai ya rage mai sauri sun ma'atarar sai ya yadda cewa ya yi sabon Allah ya ce ya Allah na tuba sai ce abshir bi qawlin lahi fi ayati bushara nake maka karka damu yi murmushi me yasa bi qawlin lahi fi ayatihi saboda Allah a cikin ayoyinsa na Qur'ani ya maka bushara yana cewa in yantahu hu lahum ma qad salaf in yantahu hu lahum ma qad salaf tabbas idan mutane duk aikin ashen da za su sai su zo su gane cewa sun yi kuskure su tuba su koma ga Allah Allah zai kau da kai akan zunubansu ya inganta hadithin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam الحديث القدسي wanda ما زال سبحانه يروي تو daga mahallicinsa Allah subhanahu ya yace ɗaya daga cikin bayina yayi zunubi da zunubi sai ya tuno da girman Allah ya ji tsoron Allah sai ce ya Allah ina neman gafararka ya Allah kai mun gafara sai Allah ya ce a alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi ashe dama wannan bawan nawa ya san akwai ubangiji sa wanda yake kididdige aikinsa kuma zai mata hisabi a sannan kuma zai iya yin gafara na masa gafara can sai a fayalbe ma sha Allahu an yalba sai ya tsaya ya rayu iya abin da Allah ya so ya rayu can sai ya ƙara kwantsama wani zunubin kuma sai ya ƙara dawo ya Allah gani na dawo ni ne ɗin da misali ni ya Allah gani na sai Allah mun sai Allah ya cewa a alima abdi anna rabban ya yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi ashe dama wannan bawan nawa ya san cewa akwai Allah mahalicci mai gafara mai kaza ku sai da cewa na masa gafara can sai ya kara zama masha Allah can sai ya ƙara tamfan mawatan kuma sai Allah ya kara kallon bawansa da idan rahama da tausayi da jin kai sai ya ce a alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ashe wannan bawan nawa ya san cewa akwai wani bawan da akwai wani mahallicin akwai mahallicin sa da yake yin gafara akan zinubai sannan kuma yake kama bayi akan zinubai idan ba su tuba to na shaida cewa na masa ina shaida muku na ma bawan nan nawa gafara fal yaf'al abdi ma sha ya je yayi abin da ya ga dama ya ibadi إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وذاك باين الله أتكيتك mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu yi ƙoƙarin sassara zunubanmu da muke yi yau da kullum kuma kullum mu rika jaddada tuba mu ƙara igiyar alaƙa igiyar tsakanin mu da mahallicin mu kar mu bari sai sako sako ballantana har ka tsinke mu ƙara ɗamara wajen yin abin da Allah yake so idan kai abin da za ka iya daidai gwargwado inda aka samu gibi da tasgaro sai Allah ya cike maka قال الإمام رحمه الله ثم أمر الله الكريم خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا السماعة ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد ثم أعلم خلقه أن من تلى القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح ويعرف ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة قال أبو بكر رحمه الله جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء وأنا أذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله تعالى والله الموفق في ذلك وأنا إتشي قبر gabar da muka tsaya a inda muka tsaya a daidai inda malam yake magana a kan muhimmancin sauraron karatun ƙur'ani ya ce sun ma'alama halkahu mun fassara wani ɓangare mai yawa ba sai mun koma ba za mu tashi daga sun ma'alama halkahu أن من تلا maula وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح ba لا بعده Ya ce. Allah subhanahu wata'ala sai ya sanar da bayansa anna man talal qur'an duk wanda ya karanta qur'ani man tala bai ce man qara alquran man tala tilawa tilawa tufidu idamatan qira'a fa farqun bayna alqira'ati wat tilawa mun gane qira'a yanzu na ce misali ah, alhamdulillahi rabbil alamin na yi ƙira'a, amma asali ba za a ce tilawa ba asali in ana maganar larabcin ƙwararri tilawa ce in na ƙara yi na ƙara maimaitawa na yi na maimaita mun fahimta wannan shi ne asali amma duk da wani lokaci za ka ji an ce sun matala ƙaunahu ta'ala kaza to ban da irin wannan amma asalin aka ce tilawa lafazi ne da yake fa'idantar da yau an yi gobe an yi jibi an yi gata ne to wanda ya siffanta da irin wannan siffar wa arada bihi mutajarata maula da wannan sharadi yi da niyyar cewa kasuwanci yake yi da Allah ko kasuwanci yake da Allah hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim tu'minuna billah kaga tu'minuna billah shine sharadin tu'minuna billah shine mutajarata maula ayi dan Allah a nemi yardar Allah ashe duk wanda bai karanta qur'ani da neman yardar Allah ba to ya shiga ba Allah ya kare mu sai ya ce fa innahu yurbihu ar-ribha alladhi la ba'dahu ribh duk wanda ya karanta qur'ani da neman yardar Allah da ƙoƙarin yin aiki da abinda da qur'ani ya kunsa malam ya ce Allah zai ciyar da shi gara riba da albarka a cikin rayuwarsa ribar da ba ta da makamanciya wa yu'arrifahu barakatul mutajarati fi fi dunya wal akhirah sannan Allah zai bayyana masa ya gani ikiri da albarkar Qur'ani ta bayyana mata a cikin rayuwarsa ta duniya sannan kuma idan ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin rayuwar duniya ko ba komai akwai kwanciyar hankali allazina amanu wa qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah qulub ya ake muka san cewa zikiri anan zikiri na farko ana nufin qur'ani ne sai ka dan kara gaba kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman akwai nutsuwa man Amina salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah zai raye mutum rayuwa mai albarka daga cikin manyan ayyukan alkhairi kuma shine karanta Qur'ani da neman yardar Allah daga cikin abinda mutum zai samu albarka a cikin rayuwa albarka a cikin rayuwa albarka kalma ce guda ɗaya amma in ka fasa ta tana da ɓangarori da yawa mai karanta Al-ƙur'ani, akwai albarkan shekaru akwai albarkan lokaci albarkar hankali albarkar ilimi albarkan ko kuɗi a hannun mai karatun ƙurani sun fi albarka sosai marai da gaske to da aka ce mubarakun kaji an yi kaidi ne an zanna wa ilaika mubarakun waye ce maka a ce harkar banda harkar tsaba da dala har da shi kwarai da gaske magabata an ruwaito daga wajen su Sulaiman din mukatil bin Sulaiman kusa muna da mukatil guda biyu akwai mukatil na daidai akwai mai matsala to mukatil na daidai bawan Allah daga cikin abin da aka ruwaito cewa suna gane duk wani abin da yake da alaka da mai karanta Qur'ani ta yanayin albarkar da Allah yake bayyanawa a kansa har da gaske ƙur'ani yan uwa ya wuce inda muke tunani ya wuce inda muke tunani wa inna kitaballahi awthaqu shafi'i wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila wa khayru jalisin la yumallu hadithuhu wa tazdadu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه ثنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة wa min ajlihi fi dirwatil izzi yusala tashabuhi yake ta wa inna kitaballahi awtaqu shafi'in kana neman abin da zai cece ka to ka qur'ani kuma ka je kana neman wani abu ga shortcut sannan wa agna ganahin me yake nufi wa agna ganahin abin da ya wadatar da kai duk in kana da qur'ani ka wadatu sai ne in baka san darajar abin da kake da shi wahiban wahiban anan ba yana nufin Allah ba qur'anin yake nufi wahiban qur'ani zai tabbugo maka da alkhairi da albarka da nasara da taimako da agaji da buɗi da fatahi da duk abin da kake baka tunanin alkhairi wahiban mutafaddila ay yatafaddalu alayka alquran fi khayrati la ya'lamuha illa Allah qur'ani zai tabbugo maka da taskar alkhairi wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu abokin fira wanda ba a kosawa da shi ba a gajiya da shi wa tarzaduhu yazdadu fihi tajammula kana maimaita shi ne zuciyarka tana ƙara ɗage tana hango ina ma ayar gaba take qur'anin kenan to ba nan ba albarka ta tsallaka duniya ta je barzahu sai ce wa haithul fata ta fi zulumati min al yalqahu sanan mutahallila lokacin da saurayi a nan saurayi ba yana nufin saurayi ba mutum yake duk lokacin da mutum ya samu kanshi kwatsam a cikin kabari cikin furgicin kabari to yalqahu sanan mutahallila kwatsam sai ga hasken qur'ani ya bayyana a cikin bangarorin kabarinsa sai ce hunalik ai hunalika fil qabr yahnihi maqilan qur'ani ne zai taya shi Yayi yi kailula wajen baccinsa me yasa ya ce matsilan saboda kailula takaitaccen bacci ake yi saboda ne akwai gaba aljanna kenan sai ya ce wa rawdatan zai zama dausayi mai daɗi mai natsar da zuciya sai ya ce wa min ajlihi ai wa min ajlil qur'an saboda martabar qur'ani da matsayin matsayin masu riko da qur'ani fi irwatil izzi yustala kawai sai dai kaga an bayyana wannan bawan Allah mai Qur'ani a kololuwar darajar martaba da matsayi pinnacle zenith kenan na na martaba wannan ita ce martaba ta gaskiya ba ta duniya wannan ita ce haula hannu dandin ma'ana duk abinda ya kamata karatunka ya kare kenan ya kai ka zuwa gare shi ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل ها يعني أه؟ ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب من روبان الله سبحانه وتعالى أزرتنا مالا أبو بكر رحمه الله ورضي عنه يتي آه jami'u ma da zakartuhu wa ma ta'azkuruhu dukkan da na ambata da wanda zan ambata a cikin wannan littafi insha Allah bayanuhu fi kitabillah insha Allah bayanuhu fi kitabillah kun ga tasirin alwaqf wal ibtida a wajen fassara jami'u ma da zakartuhu wa ma ta'azkuruhu insha Allah bayanuhu fi kitabillah haka ya kamata inda suka sa kwama akwai eh, kuskure insha Allah bayanu abinda na ambata da wanda zan ambata insha Allah to bayanuhu fi kitabillah sai sa ilimin wakafi da ibtida'i da yake da tasiri wajen fahimtar da eh, mai karatun qur'ani ma'anoni da surori masu tsada sai ce ma'ana manhajin attali kenan ya gina wannan littafin ne a kan alkitabu wa sunna yana tsotso abinda zai fada maka ne masdarinsa source shi ne ƙwar'ani littafin Allah da sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa min ومن قول yi da maganganun sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ita ce aljadda kenan fit tawfiq an bi tafarkin da ya kamata qur'ani sunna da maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wasairul ulama da sauran malamai masu martaba masu daraja wa ana azkuru minhu ma hadara li zikruhu zan ambaci daidai gwargwadon abin da Allah ya kaddara na tsinkayo ne na tuna kaga kokalwan tana da rai kenan to wannan duk da ka aka rubuta kawai su sai zai su ɗabi tallaye da takardu kawai su ta rubutu su ta rubutu can da can da lungu su shiga wannan lungun a ƙur'ani a can hadisai su har haɗa kawai sai ga littafi ya tashi mazaje ke na gaskiya <laughs> eh, ya ce insha Allah ta'ala eh, wannan ladabi ne wala ta kulanna da shayin ne fa'ilun zalika ko sai ce wallahu al-muwaffiq fi zalik wannan wallahu muwaffiq lafazi ne na addu'a amma indirectly bai ce Allahumma wafiqni ba amma Allah ne mai datarwa saboda haka ya Allah ka datar da wa hasfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma kama inda eh, ibn malik yake cewa akwai wani abin da a larabci ana shafe shi ba sai an faɗa ba da ya ce wallahu muwaffiq to an shafe wani abu me aka shafe فاللهم وفقني سو الله ني ني داتر سو الله ka datar da ni sai aka shafa wannan saboda mai ulama ne baruratan قال الله عز وجل ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبوك ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما وقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تميل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يؤمن الله فما له من هاد وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال عز وجل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من, وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا waɗannan ayoyin da malam ya rattabo su yana tabbatar mana da manhajin nashi kaga ga ga alkawari ga cikawa yanzu nan ya ce zai gina littafin shi ne a kan maganar Allah maganganun Allah da maganganun manzan rahama sallallahu alaihi wasallam sau da ta'adduban ma a kitabillah fa bada'a bi kitabillah sai ya gabatar da littafin Allah subhanahu wa ta'ala malam yace Allah subhanahu Ta'ala yana cewa innal ladina yasluna kitaballah lallai waɗannan daga cikin bayin Allah masu lizimtar karanta ƙur'ani wa aqamus sannan kuma suke ƙoƙarin tsayar da sallah da kulawa da al'amarin sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra sannan suka ciyar daga abin da muka azurta su da shi na dukiya a sirrance da bayyane yarjuna tijaratan lan tabur manufar su da yin haka ba din a yaba musu ba ba din a ce sun iya ba ba din a ce masu kyauta ne ko masu kirki bane a'a suna neman yardar Allah ne inna ma nutimukum liwajhi Allah la kum jaza jaza'an wala shukura Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabur manufarsu ita ce fitiribar kasuwancin da babu asara a cikinsa ashe duk kasuwancin da bai siffanta da wannan ba akwai asara asara kuma ta gaskiya A zalika huwal al-khusranu lan tabur lan min al-bawar wal halak al-bawar shine halaka wani lokaci za a iya ambatan al ana nufin abdalal amma asali al-bawar shine alhalak alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum dar al ay dar al wani lokaci zai iya zuwa da ma'anan bacewa da da kauce ma hanya ta gaskiya هم أوتوا الكتاب فضيعوه وهم قوم عن التوراة هور kamar yadda mai hikima yake cewa ya ce su ne Allah ya azurta su aka ba su littafin Allah wa fadayyahu sai suka sakwa gwada al'amarin littafin Allah ba su suka ta shi ba su kula da shi ba wa hum qaumun su ne kuma dai mutanen nan ani taurati buru mana waɗanda suka bace daga kan tafarkin a taura wanda annabi musa ya zo da ita kaga albawar anan bi ma'ana abdalat amma albawar tawa ahlu qawmahum dar albawar darul halal wa yastalzimu minhu dhalika annahum qad dallu in aka ce ya halaka to tabbas sai da ya bace sannan ya halaka ko Allah subhanahu wa ta'ala yace li yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur tunda sun yi haka tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ƙarshen al'amarinsu za su samu kansu a fagen sakayya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah zai saka musu zai biya su ladan aikin da suka yi wani aiki yasluna kitab Allah wa aqamu sala wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan ko yarjuna tijaratan shi ma aiki ne ayyukan nan guda hudu duka Allah zai saka musu wa yazidahum min fadlihi sannan kuma akwai kari innahu ghafurun shakur lallai Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne sannan kuma mai yawan godiya ne Allah ya ambaci iqamatu salat a cikin wannan ayar bayan ya ambaci karanta Qur'ani ma'ana an fara gabatar da karanta Qur'ani saboda ne duk da cewa sallah tana gaba da karanta Qur'ani ko to amma a sallama ma ake karantawa zikiri ne karatun qur'ani sannan kuma nan tasbihi ma'ana gabatar da karanta qur'ani ana so saƙon ya fito karara kada wani ya dauka in aka ce suna sallah sannan suna karanta qur'ani wani sai ya ce a to ai karatun salloli da nake ya isa kun fahimta inda an ce innal ladina yuqimuna as-salah wa yatluna al-qur'an ko innal ladina aqamu sala wa yatluna alquran sai wani ya ɗauka karatun salloli ake nufi a'a karatun ƙur'ani daban algafar kamalan sannan karatun salloli daban shi yasa ba karamar asara ba ce a ce mutum tsakanin shi da qur'ani sai a sallah wannan yana daga cikin kaurace mu qur'ani wallahi tsakanin mutum da qur'ani sai a sallah akwai matsala abun ya wuce ba abun dari abun kuka ne kuma zuciyar mutum da za ta yi mai magana za ta ce meye laifi na da na yi maka kake azabtar da ni baka bani abinci wallahi zuciyar wanda zai karanta ƙwar'ani da za a ba ta dama za ta faɗa mai wannan saboda ne saboda ai zuciya abincinta wahayi ne wahayin kuma shi ne ƙwar'ani yanzu wani yana zama da safe da rana da yamma bai ci ba in bai ci ba cikin shi zai tambaye shi ko ba haka ba to fiye da haka haka abin da yake alaka yake zumunci tsakanin zuciya da abincinta wanda yake shine littafin Allah subhanahu wa ta'ala bayan haka Allah ya ambaci wa aqamu sala aka tsaye da sallah tsaye da sallah muna faɗan tsaye da sallah so da yawa muna fassara shi da aqamu sala me ake nufi da tsaye da sallah tsaye da sallah ma'anansa abubuwa guda uku yin sallah a lokacinta afwan dawwama ana yin sallah ma'ana bayan da za a mutum ya tsaye da sallah sai ya siffanta da abu uku dawwama ana yin sallah ma'ana ya zama na kullum ana yi kar mutum ya zama irregular attender yau ya yi gobe ya face yau ya yi gobe ya face wannan bai daga cikin masu sallah masu tsaye da sallah an yi azahar a yi la'asar a yi magarba a yi isha yau an yi gobe an yi jibi an yi shi ne allah ya ce illal musallin allazi na hum ala salatihim da'imun addawam ala iqamatiha idamatu iqamatiha na biyu shine iqamatuha fi iqamati fil muhafazati ala awqatiha kulawa da sallah da tsayar da ita bisa kulawa da lokutanta ashe mutum zai iya zama yana sallah yana dawwama akan yin sallah amma ko bai yin ta akan lokaci saboda haka bai daga cin allazi na yuqi muna sallah dole ne sai an dawwama ana yi sannan a yi ta akan lokaci mun fahimta na uku shine iqamatuha fil muhafazati ala hay'atiha al-murbiya kulawa da sallah da yin ta akan siffar da take gamsashiyar siffa yadda ake so a yi irje fa salli fa innaka lam tusalli ya yi sallan amma aka ce bai yi ba saboda lam yu'addiha ala hay'atiha al-matluba bai yi ta akan siffar da ake so a yi ba sau da haka idan kana so ka zama cikin masu tsayar da talla da kulawa da ita dole ne a siffanta da wannan siffar siffa ta farko dawwama ana yi kullum a yi sannan a yi ta a kan lokaci sannan a haƙƙin maza a yi ta a cikin jam'i yana daga cikin hay'atiha hay'atiha ba kawai yin hakan jurku'u da abin nan a hay'atul ada da hay'atu alhikama da sauransu duka suna da alaƙa da yi a masallaci ga hakkin mazaje waɗannan abubuwan guda uku kuma ba da ka bane suna nan a ƙur'ani shi ka samu na hun ala salatin da'imun can a suratul mu'minun kad aflaha allari na hun fi Salatin khashiyun can sai ce na hun ala salawatihim yuhafizun ko kaga duka waɗannan muhafazar tana fahimtar da abin nan haka nan a can suratu al-ma'arij Eh, ko ok jama'a da ita ce da'i so a takaice dai waɗannan sufofin dole ne a same su in ana so sufa eh, sallah ta cika ya kasance an yi ta yadda ya kamata yanzu da tijara sallan tabur wannan yana ba mu yana nuna mana muhimmancin ikhlasi da neman yardar Allah shi wato babban matsalar yin abu ba dan Allah ba bai tsaya fa a kan wai kamar ba a yi bane ba akwai kamar ba a yi ba sannan kuma ga tilin zunubi saboda an haɗa Allah da wani wajen ibada akwai abin tausayi Allah ya ni'imta mutum da wani abin da Allah yake so musamman ƙur'ani lafazin da Allah ya fi so lafazinsa Allah ya azurta ka da shi ta bangaren karatu da fahimta kawai kuma sai ka tashi ka nemi yardar wani ɗaya daga cikin malamanmu ina tuna a wata rana yake cewa yana magana akan wannan ayar yake cewa daga cikin mutanen da suka fi bashi tausayi a bayan kasa shine mutumin da Allah zai bashi daɗin murya ya zo zai ma mutane limanci a sallah ya kabbarta sallah fiyayyar ibada da Allah ya fi so a bayan kasa bayan tauhidi sannan zai karanta fiyayyen lafazi a bayan kasa maganar Allah kawai kuma sai dan neman yarda ala zalika huwa al-khusran babbar asara ce Allah ya kare Allah ya ce li wa fihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur tambaya anan mun sha magana akan muhimmancin khawatimul ayat ko khawatimul ayat da wa alaqati wa alaqatuha bi mabmunin aya karshen ayoyi da alakar su da farkon aya ko abin da aya ta kunsa me yasa an yi magana akan karanta qur'ani sallah da yin neman yardar Allah da ciyarwa aka ce aka gabatar da ciyarwar sirri sannan ta bayyane sannan kuma aka ambaci sakamako na lada da ƙarin da Allah zai yi ga wanda suka yi wannan aikin sai aka ce inna ko gafurun shakur shin kuna ganin akwai alaƙa tsakanin gafurun da shakur eh, tsakanin gafurun da shakur da ayin da ma'anar aya an rufe ayin da cewa Allah ne gafara ne to ina aka yi maganan gafara a cikin ayin ba wani aikin gafara a cikin, sannan shakur fa me a wanda zai ba mu ansa mhm. ko da ba su yi ba to ai bai ce ina hu hamidu inda hamid ne ina hu gafurun ko na gara a dan motsa ne ruwan rijiya in ba a jan shi sai abin nan Thank hmm. you. a ya yi dai ba ni ba na ƙarshe ba karshe ba mu da lokaci Allah saka da alkhairi don yin samu ladan kan ma addu'a na'am mhm. ci gaba ci gaba karama dokin ka sauri za ka je mm. mhm. Mhm. tash dokin ka ya samu kare <laughs> yawwa Allah ma albarka wannan ita ce ansar bangare daya bangare daya na ansa a cikin ayyukan nan da mutane suka yi karanta qur'ani kila wata rana ina karantawa na ɗan tafi wani tunani na bar ga ina murza lafazin amma kuma ina tunanin wani abu kaga bai kamata ba to innahu ghafurun duk da kwakwalwa ta ta tafi wani tunani ina karanta ƙur'ani Allah ka fara ne ba za a hana ni ladan harfa na ba shi yasa yake li wa fiyahum ujurahum saboda haka ghafurun muta'alliqun bi li wa fiyahum ujurahum wa shakurun muta'alliqun bi wa yazidahum min fadli mun fahimta shi yasa aka jera su yadda kalmomin suke li wa fiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur ghafurun yana da alaka da liwa wa mujurahum za a cika maka ladanka duk da an dan samu wani dan tasgaro an dan samu wata matsala in dai bai da alaka da yarduna tijarata in dai an yi dan Allah to abinda aka samu na tuntube da kuskure a matsala a wajen dan a wajen karanta Qur'ani ne a wajen salloli misali yibin da aka samu Allah zai kau da kai saboda al-ghafur min al-ghafr wa huwa satr ko akwai abun amma sai a a rufe shi a birne shi to bangare na biyun kuma na ansar shine shakuwa shi kuma mai godiya akan aikin da aka yi to me alakar godiyar Allah da aikin da aka yi alakar ita ce ai a baya ya ce zai musu ƙari ƙarin nan ba na aikin da suka yi ba ne ƙarin nan is above sorry <laughs> ku yi haƙuri ƙarin da suka yi ya wuce eh, ƙarin da Allah ya musu ya wuce aikinsu mun gane? ƙarin da Allah ya musu ya wuce aikinsu liwafiyahum ujurahum a biya su ladan aikin da suka yi shine aikin da suka yi to ƙarin ba wannan daga Allah yake to me yake tabbatar da wannan wata siffa Allah ya siffanta da ita yi wannan aikin shine shako mai gode mai godiya mun fahimta wannan ke tabbatar maka da yanda Allah ya jera Qur'ani akwai manufa hakan nan yanda ka ganshi to kana canza godan ko tsarin ka yi asara wasu fa'idoji Allah subhanahu wa ta'ala ce ah, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam Allah ah, sai ya kawo wannan ayar Ya ce Allah yana cewa lallai wannan qur'ani yahdi billati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa hanyar da tafi zama mai kakkiyar hanya duk wata hanya ba ta qur'ani ba to karkatacciyar hanya ce kuma ba inda za ta kai mutum sai bacewa ko sai birnin fata wa yubashirul mu'minin alladina yamaluna salihat qur'ani yana ma muminai bishara amma ba wani irin mumini allazina amaluna salihat saboda haka mutum ba zai siffanta da wannan siffa ta imani ba sai ya siffanta da yin aiki na kwarai anna lahum ajiran kabira tabbatar da cewa suna da wani lada na musamman mai girma gwaggwaban lada Allah ya ce wa anna ladina la yu'minuna bil akhirah sannan kuma waɗanda suka bijire mu umarnin Allah ba su imani da Eh, Allah da ranar tashin alkiyama ba a tadana lahum azaban alima Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun tanadan musu azaba mai radadi wannan ayar yan uwa tana daga cikin ayoyin da suke bayyana a ƙur'anance suke bayyana matsayin ƙur'ani inna hadha al ya yahdi lillati ya aqwam tabbatar da cewa shiryarwar alkur'ani ita ce shiryarwa ta gaskiya duk wata hanyar da za a ɗaura mutum a kai in dai ba ta ƙur'ani ba ce to ba inda za ta kai shi su saboda haka duk abin da ya zo a ƙur'ani to da mutanen duniya da aljanu duka za su haɗu a kan su kawo replacement na wannan ba za su kawo ba za su iya shi yasa duk abin da ya zo a ƙwar'ani misali ta ɓangaren zamantakewan aure ne to huwal akwam shi ne ƙarshe abin da ya zo a abin da ya shafi rabin gado shi ne huwal akwam abin da ya zo wajen hukunce-hukunce na shari'a to huwal akwam wal asla shi ne abin da ya fi dacewa da mutane abin da ya zo a cikin ƙwar'ani na hukunce-hukuncen kasuwanci shi ma shi ne fiyayyen abin da al'umma take bukata abinda ƙur'ani ya shiryar ya gayyaci mutane zuwa gare shi ta ɓangaren hulɗa da alaƙoƙi tsakanin al'ummomi shi ma huwal akwam shi ne abin da ya fi daidai abin da ƙur'ani ya gayyaci mutane ya nuna ma mutane na abin da zai kai su zuwa ga yardar Allah huwal akwam abin da ƙur'ani ya ƙunsa, na tabbatar da cewa zamananci da abubuwa na zamani ba sa cin karo da shiryewar alkur'ani idan an yi tafiya kan tafarkin kur'ani shi ma huwa lafuwa shi yasa sa imam Muhammadu al-Amin a cikin littafin sa Abwaabul Bayan yi bayanai masu tsawo a karkashin wannan ayar ina gayyatan yan uwa mu koma ga wannan ayar mu karanta ta a cikin wannan tafsiri mai albarka akwai rumbun ilimi da taska mai tsadar gaske wacce za ta kyasta maka a shanar fahimta da ta kunna maka a ci balbalin fahimtar waɗannan ma'anoni masu tsada da wannan ayar ta kunsa har ya zo yana magana a kan a ƙarƙashin wannan ayar sirrin da ya sa Allah ya fifita namiji akan mace cewa huwal aku irin abubuwa dai da yawa kusan ya ambaci abubuwa sha biyu zuwa sha hukun ban manta ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh illa khasara sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yana cewa mun saukar a cikin wannan littafi da abin da yake shifa'un waraka ne sannan kuma rahama da jin kai ga wane lil mu'mini ga waɗanda suka yi imani amma wala yazidu na illa fasara, masu zaluntar kansu ba abin da hasken qur'ani zai ƙara musu sai ƙara bacewa a wannan ayar akwai fa'idoji kamar haka fa'ida ta farko ita ce tabbatar da cewa ƙur'ani dai waraka ne ga duk wata cuta warakan nan kamar yadda muka ambata a majalisin da ya gabata cutar zuciya da cutar jiki kuma in an iya gano cutar zuciya to amin babu aula a gano cutar jiki wanda ake iya ganowa fa'ida ta biyu an siffanta ƙur'ani da cewa rahama ce ta musamman amma sai aka ce mumini fa'ida mai tsada a nan ita ce gwargwadon imaninka da Allah gwargwadon warakar da za ka rika samu daga ƙur'ani gwargwadon rahamar da za ka samu mun fahimta ashe mutum zai iya karanta ƙur'ani bai samu wata fa'ida ba bai samu waraka ba daga ina matsalar take ba daga ƙur'anin ba ne daga daga zuciyar shi daga mai karatun ne ومن يكذا فمن مر murran يجد مرا به الماء الزلالا in ji mawaƙi yake cewa wanda bai da lafiya in ka kawo mai ruwa mai daɗi yana ɗanɗanawa sai ya ce maka ruwan bai da daɗi matsalar daga ruwan ne daga bakin mai shan ne so da haka ƙur'ani yana nan wannan alkawarin tabbas ne wallahi alazim in yanzu baka jin daɗi kana da kunci da jin damuwa a zuciyarka ka buɗe kowane shafi na ƙur'ani ka karanta wallahi Allah sai ya tafiyar maka da damuwarka in ka ga damuwarka ba ta tafi wato daga matsalar daga kai ne imanin ne mai kai ba shi yasa sahabban manzo Allah ta sanar ka kalli wanda sahabi ya karanta wa ma adraka anna ruqya kawai ya karanta Fatiha aka warke imanin ne kai kuma gashi kullun kana ta karanta Fatiha hmm? daga ina matsalar take ga zuciya wala balimi da illa khasara hakanan azzalimi daidai gwargwadon yadda ya zalunci kanshi ya nesanta kanshi da ƙur'ani daidai gwargwadon yadda hasken ƙur'ani zai kasance rayuwarsa babu hasken alƙur'ani a cikinta a taƙaice dai wannan ayar tana nuna mana muhimmancin ganin girma da matsayin maganar allah subhanahu wata'ala da martaba ta da kimanta ta da ba ta matsayi na musamman wannan sai ya samar mana da tasirantuwa da abin da muke karantawa in littafin Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da sufantuwa da irin waɗannan sufofi na bayan Allah na gari ya azurta mu da ruko da Qur'ani da tasirantuwa da shi a cikin rayuwar mu ya Allah muna roƙonka da ka masu tsarki da ka masu daraja muna tawassuli zuwa gare ka da soyayyar da muke ma littafinka ya Allah ka azurta mu da fahimtar wannan littafi fahimta mai zurfi fahimtar da za ta azurta mu da samun kusanci zuwa gare ka ta kai mu zuwa samun yardarka har mu samu babban matsayi idan mun koma gare ka ya Allah ka bayyana albarkan wannan littafi a cikin rayuwar mu a cikin ilimin mu a cikin iyalan mu a cikin gidajen mu a cikin hada-hadan mu da kasuwancin mu da al'amuran mu na yau da kullum ya Allah ka datar da mu zuwa ga alkhairin duniya da lahira wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh